القائل وقوله الحق وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أما يشركون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء amma ba a yan uwa fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin da hudu ga watan zulhijja hijira ta babba dan babba farin jakada da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida inda muke gabatar da karatu cikin littafin shifa ta'arifi hukunci Mustapha da shehun malami alƙadi iya Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa ya huta a wannan masallaci na tunawa da Alhaji Muhammadu Inuwa mai Ingila Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa iya wahala kenan wannan shine majalisi na 81 inda suke biye da mu cikin wannan littafi na ashiba malam yake cewa wa qala al-qadi abu al-fadl al-qadi abu al shine al-qadi yake nan yace wa ana aqulu sab'an ina mai fada maka ina mai asura da yawa daga cikin waɗannan ayoyi da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alƙiyama ta yi kusa saboda wani shakkan kamaru wata ya riga ya tsage fi'ilin qaruba ya shi shine alqurbu idan ana so a nuna kusan ta kai kusa to ba a amfani da fi'ili sulasi mazidin din shi sai dai fi'ili sulasi ba a amfani da fi'ili sulasi shi sai dai sulasi mazidin shi da haka akwai ƙaruba ya wanda yana babin fa'ula ya fa'ulu ne sannan akwai iktaraba wanda ake masa ƙari da hamza da kuma ta'u wanda yake zuwa a ma'aunin ifta'ala da haka daka ka ga cewa abin da ya shafi ƙarib kusa yana zuwa cikin ƙur'ani da yawa amma ƙaruba ya ba a cika amfani da sulasi mujarradin shi ba sai dai mazibin shi da haka zamu ga Allah madaukakin sarki haka ya faɗa a wani gurin sai ce iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqribun sannan Allah sai ya ce waqtaraba al haqq alƙawari na gaskiya yayi kusa sannan lokacin da yake nuna cewa alaƙar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ta hanyar sujjada sai yace kalla la wasu wastu saboda wa kusancin ya sa manzon Allah yake cewa babu wani lokaci da ɗan adam ya kusa da Allah irin lokacin da yake cikin sujjada wannan cewa ba su sa'atu alƙiyama ta yi kusa saboda wani shakkar kama malamai suka raba alamomin tashin ƙiyama biyu suka ce akwai ƙanana akwai manya ƙananan ne malamai suka faɗe su sama da guda ɗari da wani abu shi yasa ba wai in shiga ƙamar ba fa ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai dai ne daga cikin alamomi na cewa Allah ya kusa rusa duniya ta ƙarshe Ƙanana. yau ba ai ko manzon Allah ba kadai yau muna hijira shekara 1440 dubu ɗaya da ɗari hudu da wajen arba'in da bakwai yau to idan tun a wancan lokacin da ƙur'ani ke sauka Allah na ce ma tara tarbata sa'atu alƙiyama ta yi kusa saboda wancan alƙama wata ya tsage dan Allah ya yanzu kana da sama da shekara dubu dagonka da alaƙa da saukar ƙur'ani ya kuma kai yanzu kusancin da ƙiyamu yake shi ne alƙadi yake cewa amman shiqaqul qamari amma tsagewar wata qad nassa alquran bi wuquhi alquran ya tabbatar da cewa ya faru Ba aka bara an wujudihi sannan kuma ya ba da labari akan samuwarsa wala yuqdalu ba za a karkace ba an zahiri daga zahirin abin da Allah ya faɗa illa bi dalilin sai da dalili waja'a ya zo bi raf'i ihtimalihi wato da ɗaukewar. wato ɗaukan ma'ana ko sama da haka sahihul akbari wato ingantattun hadisai min turuqin kasira ta hanyoyi masu yawa wala yuhimu azmana amma wannan ba zai raunana himman mu ba khilafa haraka, saɓanin mutumin da yake ainihin wato wawa munhallar ƙurar dini wanda yake warware igiyar addini wala yultafatu ila sakhafatin ba za a wai ga ba zuwa ga wutarsa wala yultafatu ila sakhafati mubtadi'in ba za a wai ga zuwa ga wawancin wanda yake dan bid'a bane wanda yulki shakka zai yi ƙoƙarin jefa shakka ala qulubud du'afa il mu'minina akan zukatan masu rauni a faɗa abu sai mutum kawai ya samu guri sai ce wai ai ya ci karo da hankali an fahimta a to hankalin nawa naka ko na annabawan da Allah subhanahu ta'ala ke aikuwa bal nurgimu bi hada anfahu da mutum da hancinsu da wannan wannan buzu bil ara'i sukfahu sannan mi watsi da shi wato bayan bayansa zalika kadhalika na nab'il ma'i haka nan mi qissar bubbugowar ruwa an fahimta ai ah. mun ce idan annabi Musa Allah zai faɗa a matsayin mu'jiza cewa idistasa Musa li qaumihi fa qulna drib bi asaqal hajar fam fajarat a waccan fam fajasat sai ruwa ya bubbugo to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai buƙatar shi ya buki dutse da sanda sannan ruwa ya fito daga tafin hannunsa ruwan ke fito jaral ma'u minka ya yaqdi bi nafsihi ala sun'i maulahu ala khairu sun'ihi ruwa yana bubbugowa daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi Sallama wa taksiru ta'ami da yawaita abinci abincin da zai ishi mutane yan kadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shiga cikin lamarin abincin ya ishi mutane dubbai rawaha as-siqat wal adadul kathir wannan amintattun mutane da adadi masu yawa sun ruwato anil jama'i zafir kan taron jama'a masu yawa anil adadin kasiri akan adadi mai yawa mini sahaba daga cikin sahabbai wa min ha daga ciki mara rawahu al anil kafa akwai abin da adadin mutane gaba ɗaya suka ruwato daga mutane gaba ɗaya sannan muttasilin amman haddasa biha jumlatar sahaba wanda ya sadu daga jimlar sahabban da suka ba da labari wa akhyarihim da kuma mai zaɓaɓɓunsu, anna zalika fi mawqin istima'i kathiri wannan a gurin da mutane suka taru dewa minhu daga cikin su fi yawmil khandaqi a ranar yakin khandaqu ranar yakin gwalalo ranar da arnan duniya suka yi taron dangi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi cincirindo aka yi taron dangi aka taho madina aka ce kawai abinda da aka zo an zo ne a annabi kisan kwaf yanayin taron da aka zo da shi da manzo Allah ya kalli zahirin jama'a da aka taho da su daga tunkaran mutanen nan ba zai yi ba ya za a yi aka shiga shawarwari isa maka ce muku ba ko ina ake dogara da kan min fiyatin kalila ce galaba fiyatan kafira san bi iznillahi ba ai kabbara a'a luko da sababi ake shi a dogara ga Allah haka ake an fahimta ai luko da sababi ake yasa Allah madaukakin sarki ka raba mu da fitina shekaran jaman dan yi maganan ruwa a gefe wasu yan iska matsiyata suna cewa wai wai sulhun da muka zo muna yi wai yana daga cikin abin da ya ɓata abubuwa ai wani na faɗa mai na to in abin da muka yi ba daidai ba ne ku sai ku zo ku gyara ba daidai ba sannan sai ku zo ku kawo abin da ya mu ai haka ake yi tun daga lokacin da muka tsaya muka yi abin da za a yi dan Allah a faɗa mana waye ya zo ya yi daidai da abin da muka yi ko sama da abin da aka yi eh shi yasa mutanen yankin nan ina rantsi maka da Allah in dai akan wannan munafincin za a tafi a haka to duk sanda arewa ta wata daga wani bala'in sai ta shiga bala'in jiki wanda ta fita awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun sannan mutane ba za su tuba ba sa jin tsoron Allah baka taba dauko alheri ba al'umman nan na cikin matsala kana so ka cire ta a ce sai sun mai da kai kai ne abokan gabansu yanzu ku ɗauki for example yanzu shekara ta dubu kusan arewacin najeriya nan maka zabe shida a majalisoshin magurin kara babu jihar da ba mu je ba muka ce mutanen nan kakko zaɓe su in kun zaɓe su ga abin muke hasashen zai faru ita dai wannan al'ummar tamu ta arewa a lokacin da muke cewa mutane kakkuyi a lokacin suke zagin mu suna cewa kuɗi aka babu eh wasu ma suka ce kabilanci ake yi wasu ma suka ce a ai ba za ba yadda za a haɗa musulmi biyu da musulmi ɗaya haka aka yi to yanzu ba ga shi nan ba yanzu abin bakin ciki sai kaga haɗin social media mai yanzu wasu ba sa rarrabewa in kana magana sai kana magana sai wani ya ce wai ai malam ku kuka ce shi da yake bakin azzalimi ne ta in jahili ne wai duk fafutukar da aka yi aka zagaye jihohi goma sha kusan tara wai bai ma san san da kuke ce aka zaɓi mutanen nan ba in an tashi sai ya haɗa sai muku kuɗin goro duka sai ce ai hadda kai eh? saboda ɗabi'ar mutanen yankin nan ɗabi'a ce ta yaɗa sharri ba yaɗa alheri ba sannan muka ce kakkui kakkui kakkui mutane suka dinga cewa ai kudi aka ba ai tun da waziri ne lokacin mun ɗauko ai an san kowa waziri da lasar kadari ne duk wanda kaga yana tallan waziri kudi aka ba su kaza kaza haka mutane aka yi na rantsi da Allah shi yasa ba mu taɓa tsayawa a matsayi ba muka ce mutane su yi kaza aka ki Allah ya wulakanta mu kuma ko yanzu muka tsaya a matsayi muka ce ga abin da za mutane suka ce a'a su jira yasa in ana wannan munafincin a yankin nan ko a ƙasar nan a haka na rantsi da girman Allah ka je ka aji billahi allazi babu ranar da arewa za ta fita daga cikin masifa to wanda dai yake ganin mun kawo matsala ko mun ce maka ce mun tsaya nan ka tashi ka gyara abin da muka yi sannan ka abin da ya fi namu ka ɗauki for example sanda muka yi aikin nan gurare ne za mu je mu samu al'umma an watsi ta mu dawo da ita gidajenta an hana ta noma ta dawo ta yi mai noma an hana ta kasuwanci ta dawo ta yi mai kasuwanci an hana ta kala ta dawo ta yi mutum nawa wanda ba za mu kirga ba wanda muka samu cikin bala'i hannun mutanen da muka taɓo su yanzu wannan sojan yanzu janar ne na soja eh inda lokacin da kwamitin muke aiki ne da san da za mu tashi kwamitin nan namu ya zagaya ya je karɓo matan nan da mijinta mutane na zaune ba su sani amma duk matsiyatan nan yanzu da ke surutun banza surutun kawai suke fi yanzu ba wanda ya san yanzu shi wannan ya za'i da shi kuma in ban da mutanen mu dabbobi ne timakai ne ah. don Allah di yadda kake neman mafita kake son a kawo ƙarshen matsalar nan yanzu in akwai wanda isa a cikin ku ah. dan Allah gobe ya sa full uniform na soja da kawo bindiga soja ya rata yawo a gari ah. kai dai ka san abin da zai sa soja ka ga yana kallon janar an uwan shi soja a hannu shi kuma yana roƙon abu hanyar da za a yi a tattauna ba su tashi sun yi yaƙi ba sun je sun karɓo shi kai don Allah in ba dabba ba ne jaki ne kai tinkiya ne kai kai bi yadda suke son ka sana son ka yadda suke son wancan to ba su yaƙi ba don karɓo wancan sai ka ce wai sai an yi yaƙi don kawo ƙarshen matsalar ku saboda kar mutane sun zama dabbobi ba su san abin da suke yi ba eh sanda za mu iya yin abu mun tashi mun bi hanyoyin da za mu bi don a kawo wa mutane sauki wasu sun tashi sun ce to shi kenan aka zo aka yi ta zagi aka yi ta abin da za a yi aka yi ta abin da za a yi to sai muka ce mun bari duk wanda ke ganin cewa ai abin da muka yi ma matsala muka kawo sai ya tashi kuma wani abin malam mutanen mu suka tashi har da hasada for example din da zan baku yanzu lokacin da yanzu matawalle yana karamin ministan tsaro badaru yana babban ministan tsaro akwai wanda suka kai suka ta suka su cewa ai dan me za a dora su ministocin tsaro ai ko dan su kawo ba wanda a cikin su ba haka aka ce ba akwai ma waɗanda suka ce lokacin shi matawalle a cire shi daga ministan tsaro karami bai da amfani sai aka ja ka ɗauko janar Christopher Musa ana ganin janar na soja dan girman Allah ka duba social media da kyau ka Al'ummarmu, al'ummar mu daga sanda aka ɗauko shi aka ce an tsora shi shine ministan tsaro zuwa yanzu dan Allah me ya canza to yadda suke fitowa suna magana akan mutanen mu kaga suna fitowa suna a attacking da da ba Musa aka duk ɗan iska sun ja baki kowa ya shiru in naku ne kowa na da bakin magana amma in ba naku ba ne ko ba ɗan nan yankin ne kowa sai kuma yi mai sai shiru haka ba mutane suke yi ba to mun ce mun tsaya na faɗa na ce a aikin hajjin nan da na tafi na bana a iya farfa na haɗu da jami'in tsaro an kama mai ɗan'uwa yana roƙo yana cewa dan Allah ga ɗan uwan shi a hannun mu taimaka inda hanyar da za a bi a karɓo shi to duk yadda kai yake son ka kana mutumin gari Don Allah yana son ka sama da yadda yake son ɗan uwansa to sai bai iya tashi ya ji ya karɓuwa ba ɗan uwan yana hannu yana roƙo a ba hanyoyin da za a bi a karɓo shi wai kai da ba ɗan uwan shi ba sai kake tsammanin wai zai tashi yaƙi wai saboda kare ka da kawo ƙarshen matsalar nan haka ba mutane su gaba. wallahi ina rantse muku da Allah in ji wannan munafanci shi za a ci gaba da yi a haka wallahi sanda duk mutane suka ci fata daga wani bala'in to sai sun fada bala'in da yafi bala'in da ake ciki yanzu wannan kinnafin din da aka yi a a yanzu matan nan daga baya ta yi bayani cewa su waɗanda suka je suka kinnafin din na farko dai ba al'umman nan yankin ba mutum shida da 'yan sanda suka saki sunayensu a matsayin infoma. da sunayensa babu wani wanda ko sunansa yake da alaƙa da nan yankin yanzu mai suka ce cewa suka yi ba kuɗi suke bukata ba kuma maganin implementing ɗin shari'ar musulunci ba gaskiya ba ne wasu mutanensu suke buƙatar an kama sai an yi wa sai an saki haka suke bara yau duk rigima da ake tsakanin isra'ila da falastinu dala ana musanya fursunonin yaƙi ku ba Din yadda aka ɗauki shekara saba'in da wani abu ana yakin nan in dama ta samu ana zauna a discussion a tattauna a ta wuta ko ba a yi. To sai kunan an ce a'a mutane sun ce ai altafau Allah ya kashe su ba haka ba. Shi kenan a tafi a haka. Yasa na faɗa nake cewa in kana ɗalibin karatu ka fara duba kanka kai ka zama kai ne arewa. Allah ji kan mana albani da ya ce to arewa uwa ta ce da nan zauna an bata lokaci yanzu a kanta ai ba saddauna bane ya dawo duniya da sun ina ta discussion akan arewa munafunci da san zuciya da kin Allah da hassada ta yi yawa musamman waɗanda suke ɗaliban karatu ka fara duba maslahar kanka kana da mata kana da 'ya'ya waɗanda Allah ya fara ɗora musu nauyin ka alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum haikalin ka duk wanda zai shiga bala'i ya shiga in kai baka shiga ba Shi ne matakin farko yawa in baka shiga ba to wanda ya shiga inda yadda za ka yi taimaka mai ya fita in ba yadda za ka yi amma wannan al'ummar da tsarinta kamar yadda na faɗa ka yi alheri so tasa'in da biyar ka yi kuskure ɗaya su dawo babu ruwansu da alherin tasa'in da tara wannan kuskuren ƙwaya shi suka makale kuma ka ce wai za ka ci gabar ɓata lokacinka a kanta ka zo saboda su ka shiga bala'i gobe kowa ya watsi wala in ka san abin da kake to ka kama yasa maganan zaɓe yanzu ba za mu ce ku zaɓi kowa ba ko ku zaɓi wani yanzu duk wanda ko ga dama ku je ku zaɓi shi shi kenan kawai ko ba shi kenan ba duk wanda ka ga dama yanzu in ma ka ga dama ka kai zaɓa ko ba shi kenan ba Najeriya ana nan abin da ya kawo maganan kandak bari mu ja to kandak Allah madaukakin sarki dama da ya fada wa sahabbai cewa la nabul wannakum bi shay'in kana jarabce ku da wani abu sai ke min khawfi na tsoro Allah ka raba mu da tsoro abubuwa dama kamar yadda hatimul asam ifada cewa ba ka sanin ni'ima ne sai kisi ya faru cewa zaman lafiya arziki ne ba ka sani sai Allah ya jarrabe ku da tsoro kaje guraren da ake tashin hankalin nan in ka cire cikin gari wasu gurare da ake zaune lafiya shi yasa ka ga annabi Ibrahim da ya tashi yin addu'a sai ya roƙi zaman lafiya a ayoyi guda biyu sai ya roƙi arziki ɗaya وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا سيتي وارزق أهله من الثمرات يتي وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا باب وارزق أهله من الثمرات دمي dan a nuna maka wallahi arzikin zaman lafiya a ƙasa yana gaba da arziki na dukiya wannan yasa ya roƙi arziki guda nawa daya sannan ya roƙi zaman lafiya sau nawa sau biyu to yana cikin dalilin da yasa kaga ita kanta garin makka Allah ya ce wa su quraishawan falyabudu rabb hadal baiti bauta wa ubangijin wannan ɗakin allazi at'amahum min ju'in wanda ya amintar da ku daga tsoro sannan ya ciyar da ku daga daga yunwa saboda ababe guda biyu in Allah ya kawo hanya da za ku ci abinci in ba a amintar da ku daga tsoro ba babu security har yanzu akwai matsala shi yasa inda ake zuwa aikin hajjin nan kaga Allah madaukakin sarki ya ta faɗa musu cewa awalam rau anna ja'alna haraman aminan ashe ba mu muka sanya harami ya zama guri ne wanda yake amintacce ba Allah ya ce wa man dakalahu kana mai duk wanda ya shiga gurin yana da aminci yanzu aikin hajjin nan da ake zuwa a aje ai umara akai akai kai kana ganin ba dan Allah ya samar wa gurin aminci ba in irin nan ne da ake kinnafin din nan eh? waye zai je kaga ba wanda zai je me yasa mutum yake zuwa ibada ya je hankalinsa ya dawo saboda wannan amincin da Allah ya faɗa cewa akwai shi wannan shine abin da aka rasa to wannan khandak ɗin da aka zo nan Allah ya kalli adadin mutanen nan ya ga a zahirance ba za a iya yin yaki da su ba ka gani sai ya ce to ya za a yi ya kira shawarwari sabon manzan Allah ciki har da salmanin faris ya rasu rasulallahi mu a farisin irin wannan rigimar ta taso haƙa muke yi mazagaye garin mu mahana waɗanda ba musulmi ba shiga malam ni na je kan da ta inda za a shigo madina inda annaba da sahabbai suke wannan ramin a tsaye ramin malam ya kai kilomita talatin da wani abu kamar yanzu ka lissafa alaga ta malam ko tafiya ce kawai a ƙasa za ka yi na kilomita talatin da wani abu kamar daga nan zuwa ido da wani abu a lissafa mana eh to dogon rami aka saka yi wannan yin ramin ne ya ja a ranar da annaba da sahabbai sai da suka yi awa saba'in da wani abu ba wanda ya ci abinci to a da shi wannan sahabin da ya kalli yanayin annabi yana cikin matsala ga yunwa sai ya je ya samu matar shi akwai ɗan akuya akwai gari na gurasa aka yanka aka abinci sai zai samu manzan Allah ya akwai abinci Lalla a ɗan ɗibo mutane ‘yan kaɗan haka a san yadda za a yi. wanda Allah yana minki ya ce to jama'a abinci a taso da ke ka gani matsalar kenan ƙarfi na samu annaba na ce abincin nan ba yawa ba zai wuce mutum ba amma manzo Allah ya minki ya ce kowa ya to tun na Allah wannan jama'a in kun tau wannan abinci da ra'ayi eh a gani a ranar ne Allah madaukakin sarki ya ce musu ya yi wani lazina amanu kuru ni'matallahi alaikum ku suna ni'imar da Allah ya ɗauki ja'atkum junudun lokacin da rindina kafaran duniya ta zo ta taru a kanku fa arsalna alaihim rihan kuma na turo da iska junudan lam ha da wata rindina da ku ba ku ganin kana Allah bima ta'maluna basira da kuma wa kana Allah bima ya'maluna basira malamai suka ce idan kira ana wa kana Allah bima ya'maluna Allah yana ganin irin aikin taron dangin da su kafirai suka yi akan annabi da sahabbai wa kana Allah bima ta'maluna basira shi kuma Allah yana ganin irin aikin da sahabbai suke yi dan su kare kansu daga makiya Allah yake izja'ukum min fusukum an zo muka ta sama wa min asfala minkum an zo muku ta ƙasa wai zagatil absar lokacin da idanu ta fito turu turu wa balagatil qulubul hanajir mutuwa ta zo kuma wuya wata zunnuna billahi bununa Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida wallahi ba kasafai annabi ki ce wa sahabbai ba waye zai ji yayo kaza yana da aljanna ba samu wanda yake ba amma ranar saboda an shiga bala'i da masifa da tsoro haka manzo Allah ya yi magana har su uku ya ce waye zai ji cikin mutanen can ya samo min labari ya dawo yana da aljanna wallahi hadisin ci ba wanda ya miƙewa annabi sai da ya faɗa so ya taso yana tafiya yana tafiya ya ga huzaifa ya ce huzaifa ne ya ce eh, ni ne ya rasulallah ya ce yana cewa huzaifa ne huzaifa yace sai ko sai na fashe da kuma ya ce saboda na san wallahi sai manzan Allah ya tura ni ya ce inda na samu sauƙi kawai ce wanda in ka je ka kai komai ka dawo ka faɗa min ya ce to daga nan na san cewa zan dawo bala'in da za a ce wa sahabi wa zai je ya abu yana da aljanna eh, a udu fasan da ake guduwa akwai lokacin da wasu nan suke yi wa suna cewa suna jiyo kanshin aljanna ta bayan dutsen can amma an ce waye zai yi abu kada yana da aljanna kowa ya kasa motsa to shine malam ya faɗa yace akwai kandak wa fi gazwatu buwadin akwai yakin buwa wa umratul hudaybiya da umratul hudaybiya wa gazwatu tabuka da yakin tabuka ma misaliha da misalanta min mahafilil muslimin inda musulmai suka taru wa majma'il eh, asakir da kuma inda ke matattara ta sojojin yaƙi walan yi an ahad min as-sahabati ba a ruwaito wani daga cikin sahabbai ba mukhalafatu sabawa lirawi ga mai ruwa ya fi ma akahu cikin abin da ya hakato wala inkaru inkari amma zukira anhu akan abin da aka ambata daga gare su cewa annahum ra'awhu ko ra'awhu cewa lallai sun ga wannan din kama rawahu kaman yadda suka ruwaito wasu kutu sakiti minhum shirin mai shiru daga cikin sukan kan nutsin naɗi kamar magana mai magana ne idhum munazzahuna an na anis ala al-batil yayin da ya zama to sahabban manzan Allah babu yadda za a yi a ce suna ganin banna a ce wai sun yi shiru sanan wal mudahalati da kuma yin rufa rufa fi kazibin cikin kadhibin cikin sahuna ka raga batun wala rahabatun babu wani ɗan adam da yake da fa'ayin yake da wani abu da za su yi kwaɗayi a gurinsa ko su ji tsoronsa uhun wanda za ta hana su faɗar gaskiya inda da shaidar Allah ya faɗa cewa su na fi sabilillah wala ya na lawmata la'im suna jihadi dan addinin Allah ya ɗaga ba sa jin tsoron wa walau kanu da ya kasance ma sami'uhu abinda suka ji shi munkaran abin ne inda hum a gurinsu. ghayr ma'rufin ladayhim ba abu bane sananne la an karuhu da sun inkarin wannan kama an kara ba'dhum ala ba'd ashiya kaman yadda sashen su sai inkarin wasu abubuwa rawaha wanda aka ruwaito ta min sunani a cikin littattafan wato sunnoni wasiyar da tarihi hurufin qur'ani da kuma haruffa na qur'ani wa katta ba'dhum ba'dan sashi ya kuskurantar da sashi wa wahamahu fi dalika mimma huwa ma'lumun sannan wato ya wahamantar da shi a cikin wannan cikin abin da yake sananne fa hadan nau'u kulluhu wannan dukkan sa haqu bil qat'i wato ko haqu bil qat'i ana riskar da shi cewa abane ne qat'i min mu'jizatihi na mu'jizatun manzon Allah ma bayyanahu saboda abinda muka bayani wa aidan fa inna amsal akhbar allati la asala laha misalin labaran da bata da asali wa bunyat alal batili aka gina ta kan banna la budda ma'amurul azmani babu makawa tare da wucewar zamuna wa tadawulin nasi da kuma yadda mutane suka karba da gwana zuwa wani wa ahalin bahsi da ma'abuta bincike min kishafi ha da kuma mai yayewar rauninta sannan da kumulu ha, da kuma abin da ya shafi wato a kashe wato ambatanta kama yushhadu fi kathirin min al-akbar al kaman yadda wato ake shaida wannan a cikin hadisan da suke na ƙarya ne wal aradifi da kuma tatsinoni a tsari a waɗanda suke aukuwa wa alamu na sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma mu'ujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke bibiya za su ga yana tsoro wani status yau da giri yana faɗa wai akwai wani wali da aka yi a katsina ko sunan samawa ne ne ina ko wala ne ban ma riƙe sunansa wai a cikin ana wai a wani guri ana kogo baro wai lokacin da za a yi masallaci ana neman alƙibla wai waliyin nan da ya zo ya haka ya haka yana yin haka kaushe da kaba ana gani wai <laughs> ba nan zai maka mamaki ba ma wai da ya haka da sandarsa sai sandar ta zunguri ɗakin kaba wannan sandar ta zunguri ɗakin kaba wasu mutanen da suka makale wa sandar daga can aka baro su lokacin da zai dawo da sandar wasu kuma a sudan ma aka baro su ne wata da ce mutu mala ya ra'isa da wani tsola ne ma sani ba Yeah. sai eh, wasu an basu a maka, wai da yana yin haka da sandar sai ga sandar kawai daga katsina ta tokari ɗakin kaba so daga nan sandar sanda za ta yi haka sai ta ɗibi mutane sai maka, so sanda za ta dawo sanda sai ta baro wasu a maka wasu ta baro su a sudan wasu a wasu gurare ta ce muku shine wata ta tambaye ne ta ce yara shi da wani tsola ne ba ban sani ba in eh? ce to shehu rigirigi kan gaskiya da Allah ya mai tsawon rai to da ba mu san abin da zai ci gaba da ɓaruwa ba wa eh? alamu na sallallahu alaihi wa sallama da alwaridatu wannan ya zo min tariqil ahadi wajen duma ko wali jaduma <laughs> wa hadhihi wa alamu nabiyina da alwaridatu min tariqil ahadi la tazdadu ma'a zamani ba za ta ƙara komai ba tare da wucewar zamanin illa zuhuran fati sai bayyana wa tadawulil shirki da kuma ainihin wato karɓarta daga hannun mutane zuwa mutane wa kasaratu tsa'anil aduwi da kuma yawan sukan makiya wa hirsihi da kuma kwaɗayin suka haɗin ala A akan ainihin wato wulaƙanta ta wasu da'ifi asliha da kuma mai wato launana asalin wa ijhadul mulhidi da ƙoƙarin mutumin da yake mulhidi ne ala isfa'i nuniha akan buce wata illa quwwatan wa qabulan face ƙarfi da kuma karɓuwa akwai waɗanda zaka ga sun zo ana maganar hadisin manna Allah shi da mutum yana ce maka ai khabar wa ahad eh labarin mutum ɗaya ne kuma in sun ce labarin mutum da abinda suke nufi ba duk abin da ba mutawatiri ba a ka'idar malaman hadisi shi suke ce masa kabarwa ne to mutum biyu suka rawaito uku hudu biyar ko tara ne inda hatta wajen cewa daga yaushe ne abu ke farawa mutawatiri sai da aka ainihin wato yi sabani sai yake cewa wala ta'in alaiha duk wanda zai suka gare ta ba zai kara komai akan ta ba illa hasaratan face nadama sannan wa Galilin da kuma Kuno zuciya wa kadhalika ikhbaruhu sallallahu alaihi wa sallama anil ghuyubi haka nan labarin da manzon Allah yake bayarwa dangane da gaibu gaibu da yawa ne inda fitintinin da ake fama da su da yace kasaratul haraj za a samu yawan kisa annabi ya ce har sai za a kai mutum zai iya kashe ɗan amminsa wanda ya kashe bai san me aka shi wanda ya kisan bai san me yasa yayi ba wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba Allah yanzu an zo ko ba zo ba an do akan naira dubu biyar da sai ya kashe ka eh wannan ma ya kisa akan naira dubu biyar shi ya san ma dalili wani baka mai komai ba ba abin da ya faru sai wani je kashe wani haka ba ake yi ba eh annabi ya ba da labari daga cikin asharatu sa'a za a samu tafiyar mutanen kirki da kuma akasin haka za a samu mautul huja kuna zaune da mutum kuna magana sai ka biya shiru kana taba shi ga ya mutu yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ya faru goku eh, to mautul huja haka annabi ya faɗa za a samu yawancin amana an samu za a samu kallifin rijali mata su yi kaɗan a kasaratun nisa'i mata su yi mata su yawa su da kansu matan sun yadda cewa sun yawa ɗan kuma ba wai haihuwa ba ne zai sa matan ana haihun maza da yawa maza kaɗan mata da yawa duk fitinar da za ta taso a guri ko gari aka je kai hari aka samu waye target ɗin da ake kashe za ka yanzu in an ce maka an kai hari in an kashe maza ɗari idan a cikinsu akwai mutum tamanin masu iyali sai ka lissafa lokaci ke mata nawa aka bari zaura waɗanda ba su da mazaje hmm? ba yana daga ciki ba sannan su kuma matan sun kima kansu kiyamun lairi su haɗa haddata na hari Ko je ina bacci ya fara ɗiba ta da daddare wata ta tashe ni daga bacci na manta ban sa wayan asalin nan to wallahi tallahi zuciyarta kamar za ta buga waye waye waye kuma kawai na fahimci matsala ce ta kishi eh? ita ce ta uku a wajen mijin na ce ku muskilar ku kun ɗauka cewa sai kun samu yadda kuke so a duniya eh so magadan ku suna fita suna fuskantar bala'i da matsaloli babu ruwanku abin da ke gabanku shi ke gabanku na ce mata barki ji idan wannan kishin za ki roƙi Allah ya rage miki shi ki roƙa Kin kina so ki zauna lafiya na ce gidan da ya fi kowane gida a duniya shine gidan annabi Muhammad amma lokacin da ummu salma mijin ce ya rasu abu salma annabi ya aika Hatib ibn abi balta ata yace aje a faɗa mata yana son ta zai aure ta ta aikowa annabi cewa tana da matsala uku tana da shekaru tana da 'ya'ya sannan tana da yawan kishi manna Allah ya ce a dai a faɗa mata na girme ta shekaru ba matsala ba ne 'ya'ya zan rike mata ya ce amma wannan kishin ka ce na ce zan mata addu'a Allah ya tafi mata da shi na ce in gidan da ya fi kowane gida gidan annabi Muhammad in mace tana da kishin da ya wata ƙa'ida ba zai zaunan mata ba wata mace ce za ta zo ta ɗauki kishi matsananci ta sawa kanta ta ce za ta iya zama kowane gida ba zai zaune ba sannan na ce mata sannan abu na biyu mushkilar ku shine inkilabi da kuka yi kuna so sai kun mallaki maza na ce namiji ke mallakar mace a zauna lafiya in mace ta mallaki namiji ba za a zauna lafiya ba. wai ba ta gane ba kamanya tace to bari miki misali manzo Allah ne ya bar wasiya yace as-salatu as-sala as-sala as-sala sai ce wa ma malakat aymanukum nace a ka'ida da namiji da mace in ana zaune wa ya kamata wani ya sa wani ce tashi zauna je dawo Wa ya kamata wani ya sa wani? namiji ne ya kamata yi mai ya sa mace ce ta tashi ta tashi ta tafi ta dawo ta yi niyyar ta yi ya ce ta bari tana yi ba ta ni ya yi bai ce na ce to sai kuke sau sai ku za ku mallaki mazajen na ce yanzu duk matan da suke neman asiri da sihiri don su mallaki mazajensu ku je ku bincika ku gani in sun mallaki mazajen washin shin biyayya suke wa mazajen ko wulaƙantar da suke eh suke ba wai don sun sun mallake mazajen bari mai musu ka'a mu mutunta su mu girmama su a'a duk wacce ta mallaki mijin to me zai biyo ba ta sa shi lokacin da na ce duk mace ta koma ita take cewa miji ya tashi ya zauna ya je ya dawo to na rantsi da Allah ta samu matsala ya ce kuma da haka kuka koma yanzu ta za ku zauna lafiya ba zai taba yiwa ba to kaga wannan inda mata za su yi wa kansu kiyamul layl su hada hadda tana haya yanzu duk matar da za ta yi aure kafin ta yi wacce ke gida ta ji tsoron Allah akan wata wacce za ta shigo a matsayin amana Allah ya jarrabe ki da ita dan nan gaba Allah zai jarrabu wani da amanar ki duk duniya baka taba ganin mutane masu son kansu ba irin mata eh sa aka ki zauna lafiya eh? idan tana da wani wa kokani in zai ƙara aure sai kaga hadda anko eh? ko ta nemo mai eh? amma ya ta tunanin da duniya za ta kai shi ne son kan nasu so tana so ita amana ta tafi wani guri a riƙe mata amma ita ba ta yadda a jarrabe ta da amanar wani mata mai ta riƙe. Wadda ka mace ce za ka ganta tana da ‘ya'ya mata, tana so kowa tana so lokaci ya yi su bar gidan su ya aure, ko da mai mata za su aura, ita kuma ba ta yadda kowa ya shigo gidanta ba. Wannan son kan nasu shine daga cikin dalilin da ya sa aka ƙi zaman lafiya, kuma yana daga cikin tsayawa su ce sai sun samu abin da suke so. Ku yi haƙuri wannan duniyar babu wanda zai samu yadda yake so. da haka mawaƙi ke cewa duniya ga kowa ta kalike babu wanda ya samu kasiran sai annabin yabo dan abdullahi haka wa in ba'uhu da ba da labarin annabi bima ya kunu wa kana da abin da zai kasance kuma ya kasance din ma'alumin wannan sananne ne min ayatihi na ayoyinsa alal jumlati bid darura wanda wannan an san shi dole wa hada haqqul laziqa alai wannan gaskiya ne babu irin waɗannan asharatu sa'a din kanana annabi ya bada labarin cewa abu kaza zai faru kuma gashi muna kallo yadda annabi ya faɗa yana faruwa din gashi yana gashi yana faruwa baka isa ba kuma kace ƙarya ne yana faruwa din وقد قال به من أئمة القاضي والأستاذ أبو بكر وغيرهما رحمهم الله wa ma indi abin da ke burina aujaba qaulil qa'ili shine mafi wajabcin maganan mai magana inna hadhihi al-qisas al-mashhurata wa'annan qisas wa'anda suka shahara min qabril wa min babi qabril wahidi babun ace labarin mutum ɗaya ne illa qillatu mutala'atihi lil akhbari sai mutumin da yake da karancin bincike akan abin da ya shafi hadisi warwaya ta da kuma ruwayoyinta wa shuguluhu bi ghairi zalika ta shagalinsa da wani wannan min al-ma'arifi na abin da ya shafi ilmin muka wa illa an ba haka ba fa ita na bi turqin naqali duk mutumin da ya kula da hanyoyin nakalto abu wa tsala al ahadith yayi bincike akan hadisai wasaira da tarihi lam yartab ba zai yi kokonto ba fi sihhata hadhihi al-isas al-mashhura a cikin ingancin waɗannan kissoshi waɗanda suka shahara allazi zakarna wanda muka ambace shi wala yabudu ba zai yi nisa ba an yi hasulal ilmu wato ilimi ya tabbata bi tawatur inda wahidin wato tawaturi ta hanyar ɗaya. wala ya hasulu inda akar sannan ba zai tabbata ba inda wani fa inna na siya ya'lamuna bil khabari domin mafi yawancin mutane sun san cewa labarin kawai da bagadada labarin bagadada saman miya ce wa na madinatul azima wani gari ne babba wa darul imamatu wal khilafa gari ne na imamanci da khilafa ma'ana wasu daga cikin kalifofin annaba sun zauna nan wa ahadun minan nas la ya'lamuna ismaha amma za ka iya samun ɗaiɗaikun mutane wani bai ma san bagadada ba wasmiha atlan wato ballantana an wasu biha siffarta kuma kana iya samun wani wanda yana rayuwa a duniyar nan har yanzu bai san wata ƙasa a duniya sunanta bagadaza ba ballantana ka mai bayanin cewa sifar bagadaza take ba sai binciki ya nuna fa yadda aka samu ci gaba a duniya har yanzu a wannan duniyar da muke rayuwa akwai al'ummar da ba ta da labarin kowane annabi binciki ya nuna haka ba su da labarin kowane annai eh? bincike ya nuna haka to da haka sai ce wa hada ya alamu wa haka da ya alamu al haka nan malaman fiqh sun sani min ashabi malikin, ɗaliban malikin da wa wa tawatarun nakali ta hanyar dole da kuma an ruwaito ta hanyar tawaturi daga maliku hanna mazhabahu ta mazhabar imamu maliku ijabu qira'ati ummul qur'ani wajabcin karatun fatiha fi salatin farbi a cikin sallah amma ga mutumin da yake shi kaɗai wal imami da kuma limami wa ijra'in niyyati da kuma wato a gudanar da niyyar fi awwal lailatin min ramadana amma siwahu cewa idan ramadana ya zo farkon dare dole ne kai dauka sa niyya amma ban da ragowar watannin wannan shafi'i shi kuma shafi'i yara tabdilin niyyata yara tabdilin niyyata kullu lailatin kaga wannan abu ne da yake faɗa cewa sananne ne amma wajen in ka koma malaman da ake magana wanda ba malami ba wanda ba bangaren shi bane in ana tattauna wannan matsalar ina ruwan shi da to shi ya san cewa mazhaban maliku an ga matsayin karatun fatiha uwa da shi ya san cewa mazhaban maliku in ramadana ya zo tun daren farko kai ni ya daukar azumi raguwar daren ba sai kai ma yaushe ya san cewa mazhabar imamu shafi'i kowane dare sai ka sake sabanta niyyar daukan azumi to shine sai ke cewa wal iktisara da taƙaituwa fil akan shafa ala ba'dar ra'si akan sashen kai inna ba Allah ya yace wamsahu bi ru'usikum ba wa anna mazhabahuma al-qisas ka gani wasu suka ce a shafukan. eh kuma suka ce a'a wannan ba'un din littabi'iyya ne ba dole sai ka shafi kai ba duka kuma ita ce mazhabar imamun shafi in ka zo za ka shafi kai ko gefen haka kawai ko gefe ka shafa da hannunka ka shafa wani kai shi kenan kawai ya riga ya yi wa anna mazhaba kuma mazhabar su su da tabin kisasu fil qatli wato yin kisasi a wajen kisa bil muhaddadi da abin da yake mai kaifi wa gairihi da waninsa wa ijabun niyyati fil wudu'i da kuma wajibin min niyya alawla wa ishtiratul wali da shar'anta wali fil nikahi a wajen aure wa anna aba ta yukhalifu ma fi hadhihi al masail amma abu hanifa ya saba masa cikin wannan matsalar idan hanafiya ba na baya baya ba mutaqaddimuna na farko wancan hadisin lana likaha. babu aure ka kagan laɗin nafiyatul jinsi ko illa bi waliyin sai bi wali wa shahidi na kuma shaiduwa to mazhabar abu hanifa su suna daga cikin wanda suke ganin ana iya daura aure ko babu mai a ko ba wali ko da ka yarka yanzu ta ta isa aure in ta fita in ta ga wani wanda ya yi mata tana iya dawa ta ce ko ku sun ɗaura aure hmm? a ko malaman su mutaakhiruna da suka zo daga baya baya saboda ai ga ko a wajen aure Allah ce ya fanki hunna bi izni ahlihinna ko aure su da izinin wa to wannan shine dalilin da yasa ake cewa in hadisi ya inganta gawa daga manzon Allah to idan wani malami mujtahidi yayi magana ta sabawa maganar annaba a ajiye maganarsa kaga nan wajen maganan al'imam abu hanifa tare da ya girma maluku ya girma shafi'i ya girma ya girma al'imam ahmad amma yayin da su mazhabarsu suka tsaya cewa la nikaha illa bi mai babu aure sai da wa kuma magana ce da ta dace da hadisan annabi ko da ya girme su ya riga su zuwa shi kuma yanzu nan ba za a yi da maganar shi ba don maganar shi ta saba maganar mutan Allah. Ga irin wannan nan in kai magana wasu ‘yan tattalibi da mazhaba sai sai kare na malaman fiƙi. Eh? Sai sai kare na malaman fiƙi. To shi yasa kaga alƙadi iri yake cewa anna aba hanifa yukhalifuhuma fi hadhihi al-masail wa ghayruhum da su mimman lam yashtagil bi madhhabihi wanda bai shagalci da mazhabarsu ba. wala rawa bai ruwaito a kawalahun bazan su la yarfu min bai san wannan daga cikin mazhabarsu ba fadlan ballantana amman siwahu akan wanda ba shi ba wa inda zikrina ahad lokacin da muka ambaci ahad hadhihi almu'jizat nazidul kalama za mu ƙara zance fiha a ciki bayanan a matsayin bayani insha Allah to malam alƙali iya zai fara cewa alfasul salisu ijazul ƙur'an zai zo yi magana akan abin da ya shafi ijazul ƙur'an idan yayi magana doguwa akan ta sannan ya fada alfasul rabi'u ijazul nazm wal uslub to nan ne musamman in lokaci ya bayar aka shiga wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da watakila wata matsalar ta na ce ko ɗaya ka ba da misali wata matsala ko ta sarfu ce ka ba da misali wata matsala ko ta balaga ce ka ba da misali an fahimta ne to abu zai fito fili yadda ya kamata yanzu kalman atiflu ko gaba ɗaya guri ku ta zo cikin ƙur'ani guri biyu na kira guri ɗaya ma'arifa ثم نخرجكم طفلا سورة الحج sana akwai surata zafir shi ma tsifilan haka ne sannan akwai suratun nuri a wattifilin Ladina lamyan haru alami ala auratin nisa to sannan kuma sai jam'insa shi ma cikin suratun nuri guri ɗaya to ya yi hallazina amalu da ya sta'adin kuma lazina malakat aimanukum wallazina lam yablughu al-humma minkum salasa marratin ko wa idza balaga al-atfal minkum al-huluma to a ta'abiri na littafin Allah subhanahu wa ta'ala a duka da yazo cikin alqur'ani wayannan guraren guda uku ba yana zuwa da ma'anan yaro bane dai yana zuwa da ma'anan jami'i ne na atfal ina fata an fahimta domin awat ladina abin da ya nuna cewa wannan tsifil ɗin da aka faɗa ba ɗaya ba ne allazina alismul mausul wanda yake wakiltar atifilu wanda sai ya nuna wancan alif da lam ɗin ba yana nufin cewa yaro ila ake nufi ba to sannan in ka haɗa su yana baka ma'anan asfar da shi kuma وإذا بلغ وإذا بلغ الأطفال منكم Da shi kuma atfal shi ana fassara shi da ma'anan yara ne a'a ba yara ba ne fahimta yi da ka a tufa da a ƙur'ani ba yara ake nufi ba sannan a tikulu ba yaro ake nufi ba yara ake nufi nan gaba sai idan yanayi ya bayar sannan sai a wannan magana Allah maɗaukakin sarki ya samu dace magana guda biyu zan rufe da ita magana na farko kamar yadda muka sani cewa alhaji muhammad inuwa mai ingila Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa rana mafi girma daga cikin ranakun duniya ita ce rana ta arfa dama muna da dare dare mafi girma shine daren lailatul qadr muna da rana mafi girma ita ce ranar arfa lailatul qadr ana samun ta a goman ƙarshe na ramadana arfa ana samun shi a kwanaki goma na watan zulhijja wanda Allah ya rantsuwa da waɗannan kwanakin ya ce wa layalin ashiri Allah ya rantse da kwanaki guda goma to a wunin da ya fi kowane wuni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a duniya shine wunin arfa a wannan wuni Allah madaukakin sarki ya karɓi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya yi masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Allah ka sa inda ya tafi ya fi inda ya bari duk abin da ya mai kyau a rayuwarsa muna roƙon Allah ta'ala ya ninninka masa na kurakure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe masa jinyar da ya fama da ita muna roƙon Allah ta'ala ya sa ta a mizanin aikin sa mai kyau ya ɗaga darajar su da ita duniya da lahira wannan masallaci da muke ciki muke gudanar da karatu na ashifa don ranar laraba masallaci ne na juma'a yana daga cikin gurare wanda za ka samu ba kasafin ikon mutane ke ginawa ba galibi guraren ibadan ma za ka samu sai an taru ake wani lokaci ko an taru ba a yi alhaji allah maɗaukakin sarki ya taimake shi lokacin da ya ara masa dama je wa kansa wannan dan kansa yawa allah dama ya faɗa mana cewa man amila salihan duk wanda ya aikin kwarai in ahsantum ahsantum da an kushi kun kun kyauta inda Allah madaukakin sarki yace kan ku kyautatawa to irin wannan ranar da ta zo mai wallahi za ta zo wa kowa kawai ka tsaya ka duba wa kanka inda yanzu mun shiga wani irin rudu da tunani kowa tunaninsa kawai me zai bar ma ‘ya'yansa in yi tafi. Mutane akwai wata magana da Umaru Musa ya yi, marigayi. Allah ya ji ɗansa, kun ga dai ba malamin addini ba ne ko? Amma wallahi yana da tawakkali da dogara ga Allah da da yawa ya fi malaman addini. Wannan ya sa, bi yadda Najeriya ta lalace ta zama abin da ta zama Umaru Musa bai cikin shugabannin da ya bar duniya ana da tuhuma kowace kiri a kansa. da ya ɗiba kudin ƙasar nan in ya faɗa cewa tunanin da kowa ke da shi bari ya ɗibi wani abu ya bar ma 'ya'yansa bayan ba shi ya ce wannan tsoro ne kawai mara dalili Yan adam sanda zai bar duniya matsalar biyu ce me za ka fuskanta me za ka bari in kana gudun abin da zai biyo baya ƙoƙari gyara alaƙarka da Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu wanda suka ce Allah ne ubangijin sannan suka samu istiqama sai akan tabbacin Allah Allah yace ta tanazzalu alaihim almalaikatu malaiku za su sauka lokacin daukar rai za su ce musu Allah ta kafu wala ta hazanu kakku ji tsoro kakku yi bakin ciki a ina ne ake ce maka kakka ji tsoro kakka yi bakin ciki saboda kana fuskantar wani abu nan gaba sannan kuma akwai abin da za ka bari a baya. Can inda kake fuskanta, Allah ya ce kakka ji tsoro. Lahirar, nan duniya da za ka bari in za ka bar wani abu Allah ya ce kakka yi bakin ciki. Ba abu shuru bil jannatin lati kuntum a ado. Sai ya ce na hana auliya a kumfil hayatin duniya. Dama ai mu muka kirayewa ka a sanda kake duniya. eh ka ɗauko duk wanda Allah ya yi musu arziki kaso ɗari cikin waɗanda suke da arziki a kowace jiha idan ka rantse da sarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki kaso tamanin cikinsu ba gado aka bar musu ba suke arziki Allah ne kawai ya ga dama yanzu kamar ni sai na zo ina aikin alkhairi da damar da Allah ya bani sai ga kawai ya zo yana tsorata ni ai akara maka Allah ya kamata a yi kara ni faɗin da yake magana a kaina ya manta cewa fa ko bai sani ba duk abin da ya ga Allah ya mai da ni a rayuwa bai mayar da ni ba a gaban idan mahaifina mahaifina ko da ban wuce shekara takwas a duniya ba Allah ya ɗauke shi sai bayan bashi sannan Allah ya ga dama ya mayar da ni abin da ya mayar da ni. Ya ga mutum ya zo kuma yana ta tsorata ka. Ai ai kada da wannan tsoron su ya hana mutane da yawa aikin alkhairi so tun da kuka ga Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana ta ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha sai yace wal tanzur nafsun ma qaddamat wallahi kowa ya duba ya gani yanzu dai Allah daga masallaci ya bari kuma na san masallacin nan hada da makaranta yake da fili nan to shi yasa ana sallar juma'a ana abubuwa na aikin alkhairi a gurin nan ana yin karatu ana kama kamar yadda ibnu Duraidu yake faɗa wa innamal mar'u hadithun ba'dahu dan adam gobe yana iya dawowa firarsa ake shi sai yake fa kun hadisan hasanan liman wa'a to kai kokari ka zamanto fira mai kyau ga inda za su biyo bayan ka jama'a lahiran nan da gaske za a tafi wallahi kuma yaudarar kanka kake kai Allah ya ara maka lokacin rayuwa baka gina lahirar da kanka baka ce bayan baka wani gina ma ita wallahi kowa in an je kabari annabi yakan kalli kabarin sai fito limisli haza saboda kwatankwacin wannan ranar fali ya amalil armiluna duk wanda za su yi aiki su tashi su yi wa su tashi su yi aiki wanda haka yanzu abinda ya rage kenan yanzu duk sanda aka samu wata munasaba a yi addu'a a ce Allah ya ji abin da ya rage kenan maganan wata dama a rayuwa ya sake yin wani aiki wa an laisa lil insani illa ba an sa'ayahu za a nuna masa abin da dan adam na ainihin wato aiki haka muna roƙon Allah ta'ala ya ji dan alabi Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta inda ya tafi Allah ka sa ya fi inda ya bari zuri'ar da ya bari a bayansa Allah ka yi masa albarka ya ba su haƙurin rashi Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala uwa da dangi da abokan arziki Allah ya ba su haƙurar rashi wannan turas da ya bari a matsayin amana to Allah ka ba da ikon gudanar da shi yadda ya kamata na san yana da rai mun taba zama a can wajen da su barista da ragowar bayan Allah to ni abubuwa sun mun yawa lokacin kafin Ramadan ya kamata a ce an yi wa masallacin nan fenti da wasu abubuwa to yawan zurub ina yasa tun da na tashi ni kuma wanda ya tana min sai ban iya dawowa kan maganar ba to a wancan lokacin da muka yi zama da su dama mun ce abu biyu ne muna da abin da yake cin dogon zango sannan muna da wa muna da gajere ko har gajeren ma ba a yi ba amma lokacin mana ganin yayi da ya kamata a ce inda ya tsaya aikin alkhairin dai yanzu wajibi ne akan al'umma a zo a kula da wa wa'annan abubuwan don gudanar da aikin Allah subhanahu wata'ala kuma da izinin Allah za a yi akwai wani bawan Allah da aka ci ya kawo fankokin nan na sola guda bakwai Allah ya saka masa da alkhairi da haka yanzu kofa a buɗe take da dukkan mutumin da yake wata gudunmawa da zai ba wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa in yanayi ya bayar so za mu yi bayanin abin da ake bukata na wanda za a yi na gyaran masallaci nan kusa da kuma abin da za a yi wanda yake na dogon zango ne. Saboda haka wanda zai yi in kana daga nesa gudunmawa ka za ka iya zuwa ka yi ne ba sai kawa kuɗi ba in ka fahimci aikin ka zo kai mu shine ainihin wato babbar bukatar mu Allah madaukakin sarki ya saka da alheri ga wanda ya kawo fankokin nan guda bakwai ana cimin isa eh Allah ya saka da alheri saboda haka wa bihadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh